iyaye mata da 'yan uwa mata assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna godiya ga Allah mai girma da daukaka da ya nuna muna wannan safiya ta talata ta laraba takwas ga watan ramadana hijira 1447 wanda ya daidai da 25 ga watan fabrairu da 26 muna makarantar cibiyar sahabai da ke tsohuwar kasuwa a cikin birnin sokoto domin ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma na watan ramadana a cikin ci gaba da karatun muna cikin turatun tahrim za mu tashi aya ta shida kamar yadda za mu ji a bakin alaramma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين كفروا لا تنسوا يا أيها الذين آمنوا لا تعتذروا اليوم يا أيها الذين آمنوا أنفسكم يا imani ko an fasakun ku kiyaye kanunku ku tsare ku ta hanyar barin saba ma ubangiji da kuma mai ɗa'a da biyayya idan kuka yi haka nan to kun kare kanunku daga wutar nama wa alaikum kuma ku kiyaye kanun iyalanku matanku da ‘ya'yanku game za ku kare su naran ga wata wuta ta jihannama ta wace hanya za a mutum zai kare kai nai da iyalai nai daga wutan jihannama shi ne ta hanyar yi musu nasiha farkon tashi ke nan. idan matarka ba ta wa Allah ta'a to kai mata nasiha da zan kulawa da sallah cikin lokaci ba sai lokacin da ta ga dama ne za ta kai sallah ba in wanki ta kai ta ji a yi kiran sallah da ce sai ta gama wankin nan dukkan ta je ke sallah yin haka nan ba daidai na ba ta ta na cikin labu da ce ba ta tsebewa sai ta zama. haka nan ba daidai na ba duk aikin da muka yi idan muka ji kiran sallah to maza waje mu sai mu yi sallah duk wanda ba ta kulawa da wannan to wajibin mai ɗakin mai gidan da ne ya tabbatar da lalle cewa tana sallah cikin lokaci in ya kasance abinci ne ba ta mai cikin lokaci za a samu matsala wannan gidan ya dawo da kasuwa ko da wurin aikin gwamnati ko da gona gina jin yunwa isko ba yi abinci ba ya ce wacce in kada a wuce lokaci kaza ba a gama abinci ba gobe ya dawo kuma isko ba ta gama ba wannan lokacin jibi ya dawo isko ba ta gama ba wannan lokacin to lalle sai an sha rigima cikin gidan nan to haƙƙin Allah a daidai a mai da hankali gare har a ce an yi rigima bisa ga haƙƙin Allah da ce bisa ga tuwo an kai rigima amma magidanci na waje ke kulawa da sallar iyali ne in ta yi cikin lokaci o'oho oh, ba ta yi cikin lokaci ba ma o'oho oh, oh. ya dawo da kasuwa ko da gona ko daga wurin aikin gwamnati ko daga tasha zai ma tambayarsa sallolin yau a hankali su an yi alkawar an yi da da'asar an yi magariba ko ko a'a daga mita za a yi ni bisa rakiya a tattara duk sallolin yini baki ɗaya sai za a shiga kwana tukun da a yi su wasu matan jami'a su annan musamman nan ce wurin buki ba su sanna gidan buki sai dai a tattara sallolin nan duk in an dawo gida a to a rama to a ji tsoron allah a bari haka da majibanta dole ne sai sun kula da iyalansu wurin bauta wa allah dole ne magidanci ya sai ya ga cewa mata ta da siya ne sun bauta wa Allah ran da bata yi mai turo ba a zaman lafiya amma wanda ke da nan sallah abba ta yi ba sai ga cewa to yi don kanta sai an zo Kiyama zai gane cewa lalle a ce ya cuci kai ne ya sa Allah ke mana ba mu shawara tun nan duniya mu kare kananmu da kanan iyalanmu na ran lokacin jahannama Allah ce wa ha makamashin wutar jahannama nan da iyaye mata ba sai an haɗa muku makamashin wutar duniya ba kwaye kowa sanya makamashin wutar duniya da wutar lahira ta ba da ta duniya shi ne Allah ce a faɗa mana yadda muka san makamashin duniya makamashin wutar duniya to ta lahira ba haka na take ba annasu wal hijara mutane da duwatsun da ake bautawa matsayin alloli to su an makamashin wutar lahira mutane mutum shi an makamashin wutar lahira wuta ta tsara babbace ta da hauka a jefa mata mutum a gani da an jefa mata mutum a wa'an zuba kanarzin ne ko hetur da wuta saboda aka bai hatara Allah ce alaiha mala'ikatun kuma wutan nan ba mai ƙima wutar lahira ba zai ce to an an jefa ni ina tsallakowa in fito Allah ce mala'iku ne ke nan tsantsare da wutar mala'iku ba ko mutane majiya karni a tsare da wutar nan mutum na iya hitowa ba zai a ce mala'iku a ce sojoji aka kawo majiya karni ga makamai rike da su in cikin wuta kike tsaye aka ce kacce ɗaga don ba ki ɗagawa tore da hira. Allah ce waɗannan mala'iku gidazun masu kaurin halitta suke shidadun masu tsanani ne ba mu domin layi a sunan a ma'amarahu ba su saba ma ubangiji da duk umarnin da ya ba ba masu cin hanci da rashawa ba ne ba zai ke raba ba ki ba su cin hanci ba su jin karya murya ba zai ke ce mace kike ki karya murya ba mu ruwansu da mace kike ko namiji kake umarnin ubangiji suke yi wa ya faru na mai umaru suna aikata abin da aka umarce su da shi ne annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce mana kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi dukkan ku makiyaya kuke kuma kowa sai an tambaye shi abin da aka bashi kiwo annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace wal amiru ra'i sarkin musulmi makiyayi ne wa mas'ulu an ra'iyatihi za a tambaye shi talakawan nan da aka ba shi kiwo ranar alkiyama duk karshen musulmin da muka yi lokaci da shi sai Allah ya tambaye shi me haƙƙinmu ya ba mu ko bai ba mu ba shi shugaban ƙasar da muka yi lokaci da shi sai Allah ya tambaye shi ya ba mu haƙƙinmu ko bai ba mu ba duk wannan da muka yi lokaci da shi sai Allah ya tambaye shi ka ba kwafatawa haƙƙinsu ko ba ka ba su ba sannan zai tambayi Allah Allah wani haƙƙi halam ya ce ba ko da ko wani haƙƙi na ba ya ce to mala'iku ɗan ba shi kashi to ba kamin ya san ko wani haƙƙi ne cikin ba da kashi Allah ce na san ko wani haƙƙi na ce to ko zake jin sun shi ba da amsa su gwada da ɗansu su ba da amsa in ya ba su ruwan sha yadda ya kamata shi wasu duk Allah ya kuma ya riga ya sani in ya ba su wutar lantarki don haƙoƙinsu da ya sai a kansu in ya ba su Allah ya sani in bai ba su ba Allah ya sani duk wani shugaba cikin kukkumin shi ka tashi ranar alkiyama adalci ne ka banye shi magidanta haka suka tare da iyalansu Ko wani magidanci ya sa iyali ne gaba za a wuri ke tsari ina ta ce owai oh, <laughs> ta ce ko oh, owai ranar alkiyama ranar alkiyama sai an ta kaddama babu mai yaje ma dan uwa ne ko da misalan zarratin ne na haƙƙi ina kuma na so zuwa aljanna kuma ana so ana kokarin ta a haɗa wuta wani ka yafe wani haƙƙi ne wanda aka yaye ma haƙƙi ɗai shi ne wanda Allah ce na biya wannan haƙƙin shi ke nan da wannan da za ce to ta yi allah ya biya ma amma wanda duk allah bai biya mai da sai an kai sai iyaye ba ta rana alkiyama rana ce bai tashi hankali muna ganin akuya ta tuni yan uwarta rago ya tuni ɗan uwa ne sa ya kabri ɗan uwa ne wallahi ranar alkiyama sai an tsaye da su duk dabbar da aka tuna sai an sa ta rama ina wanda ta tune ta gata a zo da ita wanda aka tunan nan sai ta rama tukunna duk gaba da ta yi zaɓi tsakanin dabbobin da suka zalunci juna tukuna da ce to duk hukuma kasa su ke su kasa waɗanda ba aljanna za su ba bale wuta kenan sai yi ramuwa tsakaninsu to balle wuta wasu za su aljanna wasu su je wuta ki yadda wanda ke san ta zalunce ki da za ta aljanna ke ga gidan tsaye ba ki san ina ne za ki ba wallahi kina ji Allah dawo da ita ko wani na ko uban ki da kira ki Allah Allah dawo da shi ya zalunce ya mai kaza ya mai kaza a shi haƙƙi a baki saboda haka mu ji tsoron zalunci ƴaƴan da Allah subhanahu wa ta'ala yake ba mu amana ce ce a wuyayen mu bayan Allah na sallallahu alaihi wasallam ya ce shugaba sarkin musulmi ne shugaban kasa ne gwamna ne chairman ne na lokal government kansila ne duk wani wanda ake ba haƙƙi cewa shi ba mutum mutane kaza shi a wakilin su to wallahi ranar alkiyama yasa sai an tambaye shi sai da ne ana baki akan hoyi ki je ki rafa ma yan zabe ki illa ku ya akan hoyi ki zai zuwa ranar kiyama da sai ki rinki ba ta da shugaban mata ba a kawo omo da tukar wanki da minana da minana da minana a baki a ce ki raba ki ɗibo da da kika ɗan yafa ma wasu sauran kuma ki je ki buɗe shago ranar alkiyama sai an kire ki kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wal amiru sarkin musulmi ra'in makiyayi ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce wa rajul ra'in fi ahlihi majalanci makiyayi ne cikin iyali ne wa mas'ulu an ra'iyatihi kuma za a tambaye shi abin nan da aka bashi shi kiwo iyali ne sai an tambaye shi sura da alkiyama gashi nan ga sun tsaye tsoron tsoro ana jibin juna ba a mai ɗagawa sai an gama hisabi kam sannan daɗa annabi sallallahu alaihi wasallam ce wal mar'atu ita ma mata aure Allah bai manta da ku ba masu matsayin fito wurin Allah masu daraja annabi sallallahu alaihi wasallam ce wal mar'atu mata aure ra'iyatu makiyayya take fi baiti zawjita a cikin gidan mijinta wa mas'ulatu ra'iyatiha kuma za a tambaye ta game da zaman da ta yi gidan miji zaman zalunci ta yi da cin amana da yaudara ko ko zama aminci da limana saboda ta ji tsoron Allah nan ba ki ce ba ne ki bar jiwa kira ta asusu ka tsoron Allah kuma ce abinci bai daɗe ɗaya mai ka toka sa ya zo kaya ke bin tsada alhali abin su an ka cika wasu kudin makaranta aka ba su su kawo kudin makaranta ba su kawo wa zai zo wuta a su shi mai gida ya ba da kuɗin makaranta a ki kawowa nan makaranta mallan na ta tambaya kuɗin makaranta ana cewa lahai mallan bai bani ba tuku wallahi sai yin ba da ina kawowa alhali an ba ta mata sa su ko ta yi adashi saboda ka mace tsoron Allah don da an wanda an yaron gida annabi sallallahu alaihi wa alaihi wasallam cewa yayi wal khadimu shine yaron gida ra'iyatu fi ma da sayyidihi makiyayi ne cikin dukiyar ubangida ne wa mas'ulu an ra'iyatihi kuma sai an tambaye shi abin nan da ubangida ne ba shi hukku karshe annabi yake wa kullukum ra'in dukkan ku makiyayi kuke makiyaya kuke kuma sai an tambaye ku abin da aka ba ku kiyo gwaurin wanda bai da mata ya ce ne ko aka ba kiyo ba ba da kowa kiyo ba ko kuma wanda ba ta da wanda ba ta da arme da ta hanyar ba ba da kowa kiyo ba gidan miji ne ba ne a ce gidan miji to an ba ta dabbobin da jiki kiwon su gabobin nan da Allah ya baki cikin halal ka sa su ko cikin haram ka sa su sai Allah ta tambaye da gabobin da Allah ya baki su ya baki kiwo su in ba baki kowa kiwo ba saboda ka ba da kowa ba Allah ramani Allah ce gaba aya ta bakwai. Ya wa Allah kuka kin imani da sakon da ya aiko da shi la ta'tadiru yawma yau kan wani kafiri ya kame da uzuri inji Allah ce saboda ka kaza bai imani ba Allah ne ba saboda ka kaza bai imani ba Allah ce kan kowane shaidar kafiri ya taso ya kame da uzuri nan inna ma tujzauna ma kuntum ta'malun Allah ce yau ka kafu ku za a yi da sanyin aikin nan da kuka kasance kuna aikatawa a duniya babu wa'azin da ba a yi ba kuna sa kafa kuna shurewa kuna ganin cewa ai ba a ba ta shirin kiyama to ga shi ai ta shirin kiyama kun ce kuma ai ta shirin kiyama babban rabo za mu samu wurin Allah don inda muke da girma nan duniya haka ma lahira to ku zo kwaci babban rabo Allah ya yi wa ladina amanu ya ku wadanda suka yi imani tubu ila Allah ko kuwa laifukan da kuke aikatawa na yau da gobe to ku tuban ma Allah taubatan da tuba tauba tuba din ba tuba zalin bunu yadda Allah zare bunu ba a iya mayarwa daidai inda aka zare to irin wannan tuba Allah ke so tsinsa ba tuban zuru ba asa rabbukum yana yi wa ubangijinku ayyukan sir'ankum sayyi'atikum idan kuka tuba to zai karkare muku a ƙananan ayyukan da kuke aikatawa ko da ba ku tuban ba in dai kun tuba ga manya-manyan ayyukan da kuke aikatawa sannan wai bi kai kun kuma ya shigar da ku jannatin cikin gidajen aljanna ta jirgin min tahtil anhar wanda rabo ke gudana a karkashin gidajen waɗannan aljanna wace rana ce Allah zai wannan sakamakon يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه ranar da Allah zai kunyatar da annabi nai shine Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma waɗanda suka yi imani tare da shi to a ranar alkiyama Allah zai kunyatar da su Allah kada ka kunyata mu ranar alkiyama Allah ce nuruhum hasken su ya sa bayna ainihin yana tafiya ne gaba gaba gare su kowa da tashi daga cikin alƙabari za a wurin tashi alƙiyama kowa cikin haske da haske ke tafiya babban harkar mu za mu ga cewa sun danna mana fitilu ana tafiya cikin haske ana cikin tafiya da wata wataala sai kashe fitillun mina hikai sai su ga sun koma cikin duhu su ce mai ne don Allah ku dan jire mu mu ne hasken nan ku mu ma mu da mu gani don hasken mu ya tafi sai mu mu'minai su mu ga to ai ba nan muka samu hasken ba da hasken mu muka tun duniya saboda ka farje wa ra'aku ku koma can duniya ku nemo hasken ta ka da haske ba nan lahira ba abin da ba wata yau ke cewa kenan duniya rini a mai ko bugu sai lahira kawo da ka ba sai an je lahira kuna ya rinin ba can bugu na ake kawo da ka an ga an yi rini an gama sun ta duniya in ke yi rinin tsoruwa ba ki zuwa lahira ki ta guda in ke yi jariri ba ki zuwa lahira ki ta kori ba a zan da ke rina irin rinin da ke yi duniya to shi za ki gari lahira iyaye na don Allah wata ta taba miyar goro ta zo ta ɗanɗana ta je ɗanɗano miyar ka bushe yanzu nan miyar kaji kuka duk abin da aka yi miyar da aka yi to ita ce ba a sha abu za a kaɗa miyar kaɗi a zuwa isko abin da ga miyar yakuwa to don abin da muka aikata ya za mu shi ko a lafiya Allah subhanahu wa ta'ala yana haskaka mana ne na cewa mu aikata alkhairi ga abin da ya tana da mana gidajen aljanna ba gidajen da kuma babu matsuwa cikin gidan aljanna Allah ya ce wani ya matse ne ko wacce ta matse ne a kan faɗa ga iyakan gida babu faɗa a aljanna duk yawan mu gaba ɗaya Allah ya tana da mana gidajen da za mu zauna babu wanda zai je je gidan haya zai yi aljanna aljanna babu gidan haya kowa da gida ne aljanna Allah da kishe mu aljanna wabi aimanihim mu'minin za su ga haske gaban su wabi aimanihim kuma ga haske gaban su saboda haka za su tsallake a cikin aminci babu faɗa babu faɗa dai. ya ƙoro na suna cewa rabbana a cikin lana nurana a lokacin da aka kashe hasken muna da kai sun muminai sai su ce ya Allah ka cika mana na hasken da namu kada ka kashe mana hasken da har zuwa aljanna wasu lana suna ce kuma ya Allah ka gafarta mana zunubanmu innaka ala kulli shay'in qadir ya kai Allah mai iko kake ala kulli shay'in da duk komai baki daya daga cikin ikon ka shine ka kai mu aljannan ka Allah kai mu aljanna cikin aminci Allah rama ya ayyuhan nabiyyu ya ayyuhan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ce jahil da kuffara kayi jihadi da kafirai ka yaƙe su da takobi wal munafiki kuma ka yaƙi munafikai da hujjoji waɗanda za ka doke su wadulub alayhim kuma ka tsananta musu wa ma'awahum jahannam da kafiran da munafikan تبقى بعد المقومة جهنم وضيف المطير ومكر دون المقومة جهنم جزم ومقومة وشرانا القيامة سؤال الله ودون المقومة الله ولا تلي الله ضرب الله مثلا mu yi amfani da su mu gane cewa wo ni an wani jikan wani nake to sai amfani ranar alkiyama idan ba awa Allah da ba ɗan kuwa ɗan fir'auna ne ya yi imani to ranar alkiyama sai Allah kai shi aljanna dan manzo in bai imani ba ranar alkiyama sai Allah kai shi wuta saboda haka dangi ba su amfanar da mutum ranar alkiyama in da yawa Allah da'a ba ga misalai guda biyu Allah ya ba mu daraballahu masalan Allah subhanahu wata'ala ya buga mana misali lillazina kafaru ga waɗanda suka kafirta waɗanda suka kafirta to kasancewa su ɗayan annabawa ne ko jikokin annabawa ne ko sarakun annabawa ne to wannan duk gaba da bai amfani su wani misali Allah ba mu imra'atul nuhi mata annabi Shi ne manzo na farko da Allah fara aikowa to mata dai da ake ce ma wa'ila Wani imra'atul nuhi da kuma matar annabi nuhu da ake ce ma na'ila waɗannan matan guda biyu kana ta tata abdai Allah ce sun kasance suna armene da wasu bayi na guda biyu salihai da kuma waɗannan bayan salihai ne kowane su manzo ne daga ciki annabi nuhu manzo ne annabi nuhu manzo ne to matansu ana zaton matar annabi a ce ta sayi wuta Allah ce ku saurara ku sha mamaki fa kana ta huma sai suka yaudari mazansu annabi nuhu alaihi salam mata dai abin da take ce ba mutanen da a annabi duhu mahaukaci ne a yanzu ya riga ya haukaci saboda haka duk abin da yake ba duka da hankalin kai da yake yi ba to yaya za a karɓi sako ga mahaukaci saboda haka mutanen su to mata kai ke nan ma tana cewa mahaukaci da ɗaba lemu za mu bi shi da kiran da yake mana ba inda annabi nuhu da kai nan. ya sa mutane yan kaɗan suka goyi ba annabi nuhu zuwa karɓi kira da yi shi ko annabi nuhu mata ta yi dama liwaɗi suke yi da zaran ya baki sai ta ka sanar da su ta sanar da masu liwaɗin cewa to yau fa an yi baki in cikin dare ne sai ta haka wuta in cikin ne da sun ga hayaki na tashin gidan sun ga cewa to lalle an yi baki saboda haka ma sai su gazayu sai zai ya kai lulu ina kun bakin da an kai ya ce don allah ne kurfa mana a sai in ka ba mu suka ka ba mu sun murfa baka a to babu yadda annabi lulu zai yi da su sai ta kawo ta ne ka musu to ita ku amana ta yi saka ci kenan in ba haka ba yaya aka sanin cewa ai baki a gida Allah subhanahu wa ta'ala yake irin wannan amanar da suka ci na mazajensu to fa lam an kuma min Allah shay'a kasancewar su mata da annabawa to wannan dangantakar da ke tsakanin su da annabawa ba su su da komai ba a ranar alkiyama wakila a ranar alkiyama za a ce musu kula annara ma'a dakhilin ku shiga wutar jihannama, tare da masu shiga wutar jahannama saboda haka mu kan mu ana cewa shehu ya ce bai haifar mahuta ba bai yayi mahuta ba kama kunne su kama kansu to Shehu don kai da bai da tabbacin cewa aljanna ne musan da wannan Allah bai ba shi tabbacin cewa aljanna za ka kai shi su ɗauko aljanna kai ba bai da wannan tabbacin sai dai ƙa'ida ce da musulunci ya tata ko wanda yawa Allah ya bi Allah ya taimaki addini Allah to Allah zai kai shi aljanna saboda haka duk mumini ana kyauta ta zaton cewa aljanna yi amma an ba Allah ya ce wani dan aljanna na ko ne bisa alaihi zai ce wani dan aljanna na ba to ba wanda yake sai ce wani dan aljanna ne sai da ya kira iya kai Fatima annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ba ya ce faɗi ba danki muhammad sallallahu alaihi wasallam ya muhammad sallallahu alaihi wasallam an tabi na fiki min allah yace wallahi ki samar da kanki ga wutar jahannama la an anti min allah shay'a ba ni shi amfanar da ke da komai daga azaba allah dan ba wa allah ba a ranar alkiyama ba ranar da ke da komai don kina iyata mafi cikin manzo kenan ina ta ce diyar shehu dan godiyo saboda haka mu shiga ne Malam Abdullahi ya ce wannan ayat tsawatarwa ce ga na Hafsatu, ga na Aisha, da suka haɗe ba na da sallallahu alaihi wasallam kai ana jirga shi wato kan su yi tukin cewa tun da annabi ne mai gidansu to ai sun ke da su ranar lahira ba su da matsala su sani cewa ɗan ba su kankan da kai suka yi ɗa'a da Allah suka bi manzo sallallahu alaihi wasallam abin da ya zo da shi ba to ranar kiyama sai sun sha mamaki suna ganin yan kayarai da suka yi imani na tafi aljanna ko ku Allah ya tsare su saboda haka umar kukun gaba da ubanni ko da kakanni ko da wane ne a'a mai kokarin mu Allah da'a da mai wa Allah da'a to shi ke nan misali ne zuwa da ramar wa ba'ada مثلا Allah subhanahu ta'ala ya buga misali ga waɗanda suka yi imani suna ƙarƙashin mulkin kafirai da kuma kafirci wani misali ne imratu fir'aun matar fir'auna sunan da asiya liyan mazahim Allah ya aiki annabi Musa alaihi salam zuwa ga fir'auna da hamana da karuna Allah ce ka je ka kire su zuwa ga bauta wa Allah Fir'auna shi ya shugaban kasa hamana shi waje dini karuna shi an mai dukiyar kasar kaf baki daya don abin da za a yi da dukiya to ga dukiya ta ya ba wa duk abin da fir'auna zai yi maza a yi da dukiyar saboda haka duk yadda suka ga dama suke damawa a cikin wannan kasar Allah ce zai da zuwa ga wata wa Allah matar fir'aun kafiya da annabi Musa ya zo da sako sai ta karba ta yi imani alhali lokacin da Fir'aun ke cewa ai shi ma Allah ne to ga cikin gida ne an samu mummuna wadda ta yi imani da Allah mata ta yi saboda haka zukatan bayi ga hannun Allah suke shi ne ke da mulkatar a duk wanda ya dama da ya ba da zaɓi ita na na asiya sai ta zaɓi Allah ta ce ta bi Allah amma kuma tana nan ƙarƙashin fir'auna babu wanda ya isa kuma ya raba su da ce sun da ne na yi ne kai kafin ne na yi gidanmu a'a lahira kenan ba dai ta koma gidansu ba ko kuma ina yin da zuce ba kamo ɗayanmu su ma ba su isa ba saboda ka tana nan ƙarƙashin mulkin fir'auna tare da ta imani da Allah Allah ya san abin da a cikin zuciyarta har da ke ba da misali da ita a cikin alkur'ani Fir'auna da ya gane haka ya ce ta wo ta yi ga shi yana son da son na ko ba su haihu ba saboda haka Allah ya sanya tsira annabi Musa da hannu Asiya tana gidan Fir'auna aka zuwa annabi Musa bakin koki a lokacin da ake kashe 'ya'ya maza na haife su aka zo da shi gidan Fir'auna fir'auna ce me na ce aka ce ɗana an barci to ko ta cikin gulbi ya ce kai kun sa bilan ce a ce aka ce shi da na hamza ya ce kai ko ko ni kwantar da hankali ka san ba mahaifu haihu ba to tun da ba mu ba wani mai kesa a matsayin ɗan ɗan mu ko ko ne zai shi gidan da ya sa ce zama namu yadda yi ce sun kyau shi kenan an ka je wani na annabi musa to a kadan wanda za ta shayar da annabi musa an ka ce duk macen da aka kawo ta karɓar nono sai karɓar nono wuta ya sai ta ji labari sai ta sheko sai tana zuwa sai ta ga zakarin ta musa na sai ce ne ina faɗa muku mace da za ta sai nono an kaje to maza zai fi kawo ta ta zo ta faɗa ma innas inna kai da musa can gidan fir'auna sai ka aka hannu da gaba ya shiga hannun masiya dama abin da take gudu kenan ka a zuwa an ce ta hana ta shi kana ji tana gani ya sa ta ce to ban kai ba shi ma gundi ka huta shi ya shi halaka kai inda ba ta gani ba ina shi Allah ya dauko shi ya kawo gidan fir'auna ba ta da dama kuma ta ce ba ta zuwa karɓar kiran fir'auna yanzu zo ta karbi tana farawa ka ce to ga yaro na zuwa kai wanda zai shafe nono bikinta na rawa ta ɗauko musa ta dunguna mai nono sai kama aka ce to madalla ki je ki shafai tau ta shayar da annabi musa hanyar girma gidan fir'auna ya komai gidan fir'auna kwatsam sai ga shi allah ya komai manzanci fir'auna ke gidan ga kuma kwarai kuma mafarkin nan da ya cewa wani tsari biyan banu isra'ila zai zama sanadin rukujewar mulki dai sai ga hannun musa din ne kuma shi auna ya nemi shi to saboda haka annabi musa alaihi salam ya tashi a gidan ya fiya ya ce wannan ja aikin ta zo sanadiyyar annabi Musa ya kuɓuta ya tsira har ya kai a bashi ran annabci tana nan da imanin da cikin zuciya sarada ce to maza a kafa turaku turke guda hudu aka kafa aka kawo ta aka ɗaɗɗar na hannaye da kafa tana kwance gidirce tana fuskanta bana aka ɗauko babban falale haka aka duka ana ta kuda ana ta bata tashi sai dai ta kafirta da Musa ta dawo bisa da imani da Fir'auna din nan ce ita ko har ana cikin haka ana cikin haka da zarar masu gana mata wani suka jaye don lokaci lokaci ne kamar da likita zai ce da lokaci kaza sha magani kaza lokaci kaza sha magani kaza to lokaci lokaci ne na wannan da ake gana mata wannan iri kaza a ji a gana mata lokaci kaza wannan iri kaza a ji a gana mata lokaci kaza tana can karbi cikin cikin turaku a fir'auna bin autar haka Allah ke fir'auna ma abuci turaku da zarar masu gana mata bane suka jaye sai Allah aiko mata giragizai ta zo su lullube ta ta shiga cikin ni'ima in za su zo sai Allah ya yi giragizan da suka yi mata inuwa tana cikin wannan bane da ake gana mata ita asiya din iz qalat sai ta ce rabbi ya ubangiji na ابن لي عندك بيتا في الجنة كجنة عمل جدا أجيء الجنة أشمل إنك يا الله روح ونسوى الله كذا فتى يا الله وانا الجن كثيرا من فرعون دقى عند فرعون تيجانا مني وانا الجن من الحرب الظالمين كما كثيرا جهي daga bala'in da waɗannan azzaluman da ke tare da fir'auna suke gana mini ya Allah ku kuma tafiye daga wannan eh, billan bala'in cikin wannan bada da ake gana mata sai Allah ya shirya rayuwarta kuma shi ke nan sai aljanna ba a ce makashin wahala ba da wahalar duniya da wahalar lahira ba to shi fir'auna tun nan duniya haka fara gana mai gwani tun nan duniya shi ba Allah ya ba cikin ruwa mala'iku suka shaƙe shi can ina son bukan da yake ya imani Allah ce haɓa fir'auna kai ko kafa ya raki ba wanda ya ce shi ma Allah ne kuma ka tsaya ya raki a ƙarshen Allah ce bara wa Maryama وما ومريم مبنة عمران التي matan da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaukaka ya ba su martaba kuma tabbas mai tana cikin aljanna saboda wancan matar wanda ya fi kowa kafirci wannan ɗin bai hana ta zuwa aljanna ba tunda ta imani da Allah amma da wa'ila da na'ila matar annabi Nuhu da matar annabi Nuhu kasancewan su sun kafirta to mazan su ba su wadatar da su da komai ba daga bari shiga cikin azabar Allah saboda haka mu bai kai kai wa maryama Allah subhanahu wata'ala ya ce ita ma akwai na na maryama ta imran ita ma ya yi imani wanda ta hasa farja a wanda ta kiyaye farajinta ta kare farajinka daga barin duk wani dan kwarto ko mazalunci Allah ke fana fakhna fihi min ruhina sai muka yi mata hushi min ruhina na ruhin na maryam cewa ita kuma mai kamun kai ce kwarai a cikin lokacin da ake bidan irin mai kamun kai haka nan ba a kamun ba sai ga cikin ikon allah sai ya baka sha ba ta hanyar da ba ko ba ta hanyar aure ba cikin hikimar Allah da gwanin tashi don yi nuna ma mutane duniya mamaki sai Allah subhanahu wa ta'ala ya zo jibrilu ya ce ka je ka yi bushe ga wuyan rigarta tana ganin jibirin da ta ce ina neman tsari gare ka Allah ka nuface ni jibril ya ce mata ai Allah ya kone zuwa gari jibril ya yi da sako ya bushe ba jibril ya ganta shi ke na fi Allah ta hala ya sa ta ɗauki juna biyu babu miji kuma ba har ta hanyar zina ba suka ce ya mara yi ma'ana lafiya ba bayan ta haihu suka ce maryam ya kuma kika zo mana da ka maryam yake ba mazanciya ta na yaki ba mugun mutum na ba ina ta gado wa ɗabi'a an ce ku tambaye shi ga sai ya yaro shi muku bayani annabi isa alaihi salam yana tallabe da yadda cikin ragan biki ya ce inni abdullahi hatta ne da ba, wajen alani nabiya wajen alani mubarakana ne ta musu bayani har sai duka kawo baki suka ce a wanda Allah ne shi ke nan ana baranta da ita saboda haka ke zama cikin masu kamun kai an sa a musu kazafi Allah zai baranta da shi na na Aisha ai mata kazafi amma Allah ya baranta da ita da ayoyi a cikin Al-Qur'ani da haka in ne talakawa kike ki zama masu kamun kai in ne masu kuɗi kike kan kuɗin na naki ya rurruɗe ki in masu mulki kike kan mulkin nan ya rurruɗe ki wajen ayyar da ya yi Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa san da san bi kalimatin ba kuma ta gaskanta shari'o'in ubangiji wanda ya saukar ko ku so da ta gaskatar da littattafan Allah da ya saukar Allah ce a ƙarshe fa wa kana da al-qanitin kuma tana daga cikin masu wa Allah da'a da biyayya kuma za ka ita ba sai Allah kai ta aljanna Allah subhanahu wa ta'ala ya kai da aljanna tare da waɗannan bayan Allah salihai mun kawo ƙarshe suratul tahrim kuma lokaci yayi za mu saurari tambayoyin da ke gare mu mu ga waɗanda za mu iya amsawa to Allah ya saka mana da alkhairi da masu karwaro da ke daya tambayoyin mu na yau ta farko ta ce mana don Allah idan gizo gizo ba fada cikin ruwa yana halatta a sha su ko a yi tsarki ko abinci ko bai halatta ba gizo gizo kwanar kwaro ne da ke dauke da guba da kuma rashin lafiyoyi daban-daban saboda haka a zan rufe ababen sha da kuma abinci idan gizo ya fada cikin abin sha ruwa nan da waɗannan ɗan da wasu ruwa sai waɗannan to a ɗaya shi daga nan da ya fada a zuba a amfani da saura a dogara ga Allah in ya kasance akwai wasu ruwa ba waɗannan kaɗai ne ba yau yau ya fada cikin zuwa da ruwa abinci idan yau ya fada ciki an ya kasance abincin ɗan kaɗan ne kuma akwai wasu ba su ke nan ba shi ke nan ba kuma gizon nan ya zagaye cikin abincin ba da abincin gona ta ce a ba annabi yan kuma abincin mai yawa ne a ɗauke girma girman daga inda ya fara in ya a ci saura a dogara ga Allah amma idan har ya mutu ciki to a tun da abincin gaba ɗaya saboda haka zan ɗaukar mataki wani wani abinci da makamantar iyayen iyayenmu yawanci an gama cin abinci sannan abinci da tukunyan da aka tuka tuwo duk da kai ake tsare su tun da daga sahi ƙwari ko waɗanda iri suna shiga ciki wakon sun zama yi wance wance ta yi ta ɗarwa wa wanda tun da eh, binan kwaja da suka mutu cikin kwalla kyantakayya da sauransu ba mafai irin ƙwarin da suka zuba ciki ba dalilin da ke jawo rashin ke kenan daban daban daban daban daban daban ke da aka ba zan ɗaukar mataki na san wata matan da duk da muciyar tantar gama tuki cikin leda suka kasa muciyar muciyar ta mata kwana take sannan ci mai gani cin abinci a gare da zaka kasa ci mai gani ciki a sa mai iya rubu komai rubewa ke duk abin da za a ɗauka a kai baki ko rubewa a ke saboda ka zama Allah mu ɗauki wannan matakin kuma mu gwada mu gani gidan da ake kula da tsafta da inda ba a kula da tsafta mu kwatanta rashin radiyoyin da suke fama da su mu gani za ku ga cewa an da ake tsabtar nan rashin lafiyoyi kaɗan ne za ku yi fama da su amma gidan da ba a tsabta to kowai da cikin rashin lafiya ne Allah ka mana da rashin tsabta na malama wannan tambaya ta gaba ta ce mala wata gawar Allah ce mijinta ya rasu sai aka raba gado aka ba bata aka ba ta ɗiyarsa saboda da taɓin hankali to yana halatta ɗar ta ta ɗaiɗai gadon don tsaya mata magani da yi mata larura kake malam wata da ruwan Allah ta rasu kuma tana da taɓin hankali aka raba gado aka ba ɗiyarta shimfiyarta tana iya ɗibar gadon ka yi mata lalura kamar kayan magani da sauransu inda yadda na fahimta sannan take ba abin da ya kamata a yi tambaya a kai bane an raba gado kuma an ba da dukiyar a ce kuma zai yi wa a ɗibi dukiyar kuma a da ka wannan wajibi ne ba dole ne yadda za a ɗiban mata kuɗinta da ɗauka ta sai abincin da ci a ɗiban mata ba a sai a fiɗan mata magani eh, kamar da yake wannan ba ta yin tambaya ba ba yana halatta a ɗiba a fiɗan mata magani na wata tambaya ta gaba ta ce mana macen da ta yi kare tana tsalla da azumi don ta ji wani malami ya ce jinin na ciwo ne baya hana kowace irin ibada to idan ya kasance barin da aka yi a lokacin ba a kusa maɗarai ba bai yi wata hudu ba to jinin na rashin lafiya ne amma idan ya kasance an busa maɗarai sannan aka farar da shi to wannan da ita da mai haihuwa duk hukuncin su guda saboda haka wanda zai tambaya sai ta kwatanta ta gani shi wannan lokaci ne aka yi bari kafin a busa matsalai sai ya kwanu sai ya wata hudu da kwana goma ya inda mutuwa ke nan cikin ciki sannan a busa mai rai an bayan haka nan ne aka yi to da wanda ta barin da ita da mai haihuwa duk jinki na suka yi amma tun ba husa mai rai bane to jinin mai bari jinin rashin lafiya ne wallahu ala to akwai wata tambaya da ake ta maimaitawa game da miji bai ciyarwa kuma malam ya taba da ansa domin karin jin bayani ana iya saurara fasta rediyo inda ake sa wannan tafsirin da kuma wata tambaya da ake maimaitawa dangane da sallah gaban masallaci da sauransu tambaya ta gaba a ƙarshe ta ce malam mutum ne bai sallar tarawihi sai dai cikin dare yayi sallar na fila raka'a goma sha biyu sha ɗaya wasu sun ce akwai yanzu haka kuma malam don na fila ƙarshen dare ta fi ta dare na gashin haka ne wanda ke sallar nafila cikin dare a ce bai tarawihi ai ai mai ƙarya don nafilan dare ne ake ce ba ne a ce dai bai yi cikin jam'i ba dole ne a yi cikin jam'i ba in ya kasance masallaci na samun jama'a da ke tarawihi to ba dole sai an zo masallaci amma a ce gaba ɗaya kafin kowa ya kaurace ma masallaci a ce gida kowa ke yi to haka nan ne musulunci bai so ba ba kuma kamar sallan farin ba da za a ce fiye da masallaci ya cika to dole kai namiji sai ka je masallaci kai sallar jami'i wanda tarawihi ba haka nan take ba in dai masallaci na da jama'a to ka tsaya gidan ka kai sallar tarawihi ka kai sai to sallar ka daidai ke musamman ma can cikin ƙarshen dare inda Allah subhanahu wa ta'ala yake saukowa to lokacin sallar ta fi lada wannan lokacin inda duk jama'a za a bari a mafarcin lokacin da ya yi sallar masu sallah da wani masallaci malamai da da bangaru da yawa a kai a shiga gaban liman wasu mazaba idan wanda ya haɗa ɗan domin da sallah don ma mu bayan liman ya tafi ba gaban liman ba mutum mazhabar matamalikiya ita ta ce wanda ya salla gaban liman kan har babu wuri ne can bayan liman ya shiga gaba to babu komai amma kan akwai wuri can bayan liman ya shiga gaban liman to ya yi makaruni cikin sallar nan da ya za a rage mai wani kaso na lada daga cikin sallar da ya yi to saboda haka in an zo masallaci a zan tsaya bayan liman in kuma a gida ake masallaci ake falla masallaci na bayan gidanku gidanku na gabas da masallaci a ce an koyi da masallacin to ba so haka nan ba ki ta ki masallaci har kina son jin liman dan kuma ke kada kike son yin sallar ki cikin gida shari'a ta ba ki dama matsayin ki mace ki sallar ki ke kada cikin gida ta bi lada ko sai bi ma ku yi sallah ba ki zai samu illa da ga ba saboda haka ki sallah ki ke kadai to huta ta kai da zaran kun ba shi muryar liman sallah ki ta samu matsala to saboda haka bar wahal da kawai dan masu tarawihi ne kuma wada mazajen ku annabi ya ce kada ku hana ku zuwa sallah masallaci kuma ku dama ku je masallaci ku yi tarawihi an kuma sun ce a a cikin gidajen ku za ku yi to ku yi ta jamfi na cikin gidajen ku kada sa mala ji dafi Allah wa rabba la ajal la fi dunya sana tara fi akhirah ta sana tara fi azab an nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab اللهم انا نسالك الهدى والتقى والغنى والافاق والقناعه رب العالمين لانك اللهم تولى في اول القصر da kwanciyar hankali ya Allah irin kullen-kullen da ake yi domin a ga bayan musuluncin najeriya da musulman najeriya da arewacin najeriya ya allah muna magani ya allah duk wanda ke da hannu da wannan kulle kulle allah ka muna magani ya allah duk wanda zai amfani da mukamin shi domin ya kuntata wa musulmi allah ka muna magani ya allah duk wanda zai amfani da mukamin domin ya kuntata wa musulunci allah ka muna magani ya allah duk wanda zai amfani da musulmi da mukamin zai ya kuntata ma arewacin najeriya addini ya sa shi cikin halaka Allah ka muna maganin da shi ya rabbal alamin in yana rike da wani mukami Allah ka amshe mai wannan mukami Allah ka tura ta shi ka wulakanta shi ya Allah subhanahu wa ta'ala ka zaunar da mu lafiya rabbal alamin Allah ka zaunar da mu lafiya rabbal alamin